اهتدى بهديه واستمسك بسنته الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انه الواضح بسم الله الرحمن الرحيم ومن جموع الكثرة كثرة الدوران daga cikin jumu jumu'ul kasra hmm. al-kasiratu dawran fi kalam wato daga cikin jumu'ul kasra al-kasiratu dawran mai yawan kewayawa cikin magana yana yawan yawo cikin manganin mutane mayali ga abin da ke biyowa ga shi eh. fu'alatun akwai akwai akwai fu'alatun wa ya dari fi wasu li muzakkar yana rinjaye da siffa na muzakkar akil ala fa'il akan fa'il mutan eh mai illa ga ka kudati wa gurat kaman kudat da kuma kuzat a gani hmm. kudat da kuzat amma an ce an ce menene an ce fu'alatin hmm. me ya hada ainihin kudat da kuzat da fu'alatin eh shi kudat daga kaza ya kadi kabi ya asalin shi kadaya to kaga nan da aka ce qudat me kenan qudiyat ko qudiyat aka ne wa gaza ya gazu gazawat ko to kai guzat kenan guzawat ko guzat guzawat an shafe wasu abubuwa ne asalin shi fu'alat guzawat kudayat, guzawat kudayat. to sai fu'alun sai fu'alun wa yastaridu fi wasfi ala fa'ilin aw fa'ila yana rinjaye ga sifa wanda yazo kan fa'ilin aw fa'ila na'am sahihayin lam me lafiyayyen lamun kan ruk'i kaman raka'a yarka'u ruk'a ruk'a suwa bai so musuwan a gani suwan masu yawan azumi ruk'a masu yawan sujada eh fu'alu sana akwai fu'alu wa tsari fi wasu lil muzakkar aqil yana rinjaye ga sifa na muzakkar aqil ala fa'il sahih lam mai lafiyayyen lamun mislu kutab kutab wa hurras ala wazn fu'al afila afila wa yaqdiru yana yawaita fi wasl lil aqil na aqil yaqil ala fa'il bima'ana fa'il lamun بإلا كلام ko مضعف مضعف abin ya. wa ashidda aganiya ashidda kun gane ku fu'alu kira ashidda shine asalin shi aganiya asila ashidda ba ashdida ashidda ashdida mudaf ashdida ne asalin shi hmm. sai koma yana zama jam'i ga suna wanda ya zo kan fu'ala na lujajin wa mudar au lujajin wa mudayun kenan hmm. au wasfin ala fu'ula mu'annas af'ala na af'ala na hau kabuwar kubar wa sugar hmm. akbar an gani hmm. shi mu'annas ne na af'ala jam'i shi kenan kubar kubra kubar sugura sugar ko eh fi'alun fi'alun wa yakunu jam'an lismin ala ah, fi'alun wa yakunu jam'an lismin ala fi'la yawa fi'alun yana zama jam'i ga suna wanda ya zo kan fi'ilatun mislu kisarun kisaratu kenan hmm, nikimatun ya zama nikamun jam'i hmm. nikimatun sai zama nikamun e eh, fi'alun shi kuma fi'alun wa yakunu lismin ala fi'la sai yana zamantowa jam'i ga suna alami fa'alin akan fa'alin sahihin lam wanda lamun take sahih misalu jibalin wal fa'ilin wa fa'ila wa fa'ila hmm. wasfain sifofi guda biyu min babi karuma karuma misalu kiramin wa zorufa eh, zirafin karuma kiramin fu'ulun sai fu'ulun wa yakunu lam al fi'il sai yana zama jam'i ga fi'ili